Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abuta kallon wannan tasha tamu mai albarka. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan daren Juma'ar farko na cikin watan Rajab. Daren Juma'ar farko na cikin watan Rajab ita ne daren da ake kira da Lailatul Raga'i, wato daren masu bukata. Wannan dare yana ɗaya daga cikin darare masu falala. albarka da kuma rahama a cikinsa dare ne wanda ake amsan addu'o'i da kuma bukatun bayi sannan akwai wata raka'a goma sha biyu wanda ake so mutum ya yi a daren farko a cikin wannan wata daren farkon juma'a na cikin wannan watan rajab din sannan kuma idan mutum ya yi akwai falala sosai da ke cikin wannan sallan sannan bayan mutum ya mutu za a aiko masa ladarsa da ita a cikin kabarinsa. sannan idan aka aiko masa da sallar sai a ce na zo ne in biya ka haƙƙinka sannan kuma na zo ne in kore maka zaman kaɗaici sannan kuma na zo ne in haskaka maka kabarinka ita dai yadda wannan sallah take shine duk wanda ya karanta Lahu ƙafa ɗari a kowace juma'a a cikin wannan wata na rajab zai kasance yana tare da haske a ranar alƙiyama wanda wannan hasken zai masa jagora zuwa gidan aljanna insha Allah ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullah.